aka fafata a jiya bangaren gasar cin kofin nahiyar turai european league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe kwata final karawa na biyu kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta samu nasara akan andalus da ci biyu da daya wannan ya ba da dama manchester united zuwa zagaya na gaba domin manchester united din ta bi andalus har gida ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da ita shalke ofo kuwa ta doke ayas ne da ci uku da biyu duk da wannan dama da shalke ofo ta samu bai bata ta nasarar zuwa zagayen gaba domin ayas ta riga ta sha da kwallo biyu da babu a karawar farko gen sun tashi can jaras ɗaya da ɗaya su da celta figo sai da celta figo ta samu nasarar zuwa zagayen gaba don a wasan farko sai ta biyun ta lallasa kwallaye uku da biyu basaka ko sun tashi biyu da ɗaya ne da lyon inda a karawan farko lyon ta samu nasara akan basaka ci biyu da ɗaya wannan ya sa aka buga bugun daga kai sai mai tsaron gida inda lyon ta jefa kwallaye bakwai ita kuwa basaka ta jefa ɗaya wannan ya ba da dama kungiyar kwallon kafa ta lyon bayan kammala wasan kungiyoyi hudu ne suka samu nasarar hayewa zagayen gaba na semi final wato wasan kusa da na karshe inda a yau aka fidda jadawalin kungiyoyin da za su kece raini a tsakaninsu domin samun matsayin zuwa wasan karshe na European League na shekara 2016 zuwa 2017 ga yadda jadawalin ya kasance a ranar Alhamis 4 ga watan Mayu na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta Ajax za su fafata da Lyon. Manchester United kuwa za ta yi tattaki ne zuwa kasar Spain inda za su buga da Celtic Vigo sai ranar 11 ga watan Mayu na shekara 2017 a dawo buga wasan a matsayin zagaye na biyu. har ila yau an fidda jadawalin an fi da jaddawali na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai uefa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe shi ma real madrid za ta fafata da atlantico madrid ranar talata biyu ga watan mayu na shekara 2017 monaco kuwa za ta fafata ne da juventus ranar laraba uku ga watan mayu na shekara 2017 za a dawo ci gaba da fafata sauran wasanni a mazaunin zagaye na biyu ranar tara da ranar goma ga watan na mayu inda da a buga wasannin zagaye na biyu idan muka leka ƙasar spain kuwa bangaren la liga na shekara 2016 zuwa 2017 an shiga mako na 33 a yau din inda kungiyar kwallon kafa ta sabila za ta karbi bakuncin granada da misalin karfe 8 na dare agogon najeriya gobe idan allah ya kai mu asabar malaga za ta fafata da valencia Villarreal za ta karbi bakuncin wasa Osasuna kuwa za su karbo za su fafata ne da Sporting Gizon yayin da Espanyol za su farje gumi da Atlantico Madrid. A can kasar Ingila kuwa a bangaren Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 34 gobe kungiyar kwallon kafa ta Hull City za su fafata da Watford. West Ham United za su fafata da Everton ne Swan City ko za su buga da Stoke City. AFC Bournemouth za su karɓi bakuncin Middlesbrough huta lafiya.